Jihohin Arewacin Najeriya na ci gaba da haramta yin goyo a kan mashin mai kafa biyu, tare da haramta cinikin shanu da man fetur gami da rufe manyan kasuwanni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد Yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allah ta'ala a yanzu za mu tattauna a gurguje game da matakin da ita ma jihar Neja ta ɗauka ta bi sawun ƙawayenta yan uwanta jihar su a Zamfara da jihar Katsina. A baya kun ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki matakin rufe manyan kasuwanni waɗanda a ne ake gudanar da cinikin shanu sannan ta hana goyon biyu a mashin sannan kuma ta hana ainihin wato ko ɗaukar manyan kaya shigowa da manyan motocin da suke shigo da ainihin wato ko abinci manya-manya kenan wato manya irin su trailer irin su daf da sauransu to haka kuma ma a jihar katsina ita ma ta ɗauki irin wannan matakin sai ga shi a yau ɗin nan kuma mun samu rahoto cewa ita ma jihar neja ta ɗauki wannan mataki cewar ta haramta ainihin wato ko zirga-zirga akan mashin mai kafa biyu ma wato sai dan wani takaitaccen lokaci shine kadai ta yarda a yi wannan zirga-zirga sannan kuma ta hana wato siyar da su waɗannan shanu da dai duk matakai irin wadda waɗancan gwamnatoki su ci suka ɗauka haka abin da shafi siyar da man fetur Ah, alhamdulillah yan ah, uwa za mu ga abin a matsayin takurawa to amma babu shakka wannan abin alkhairi ne ina tabbatar muku alkhairi ne ah, kada mu samu karewar gwiwa mu sa karfin gwiwa a ranmu in Allah yadda wannan wani mataki ne da zai dakile hararen yan bindiga domin ko yan ta'addan nan da kuke gani mafi yawan waɗanda suka addabi yankin mafulani ne kuma shanun nan dai su akewa duk ƙauyukan da ana kai hari ƙauyukan makiwata ne galibi to kaga an dakile aikin su sannan kuma sai mashin din nan shine dai abin da suke hawa suna wannan ah, shakiyanci muna sa rai hakan zai zama masu takunkumi wanda in Allah ya yarda zai sa a ci galaba a kansu zai kawo mana ƙarshen matsalolin su muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya zaunar mana da ƙasar mu da Najeriya lafiya ya kuma yi mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh